أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أيو أزم نبي مناصن شيغبا da bayanin sifofin Ubangiji da kuma kaɗaita shi. ni bayani a takaici game da kaɗaita shi a zatinsa yanzu kuma za mu bayani a takaici game da kaɗaita shi a halittawarsa ubangiji shi kaɗai ne mai halitta ubangiji na halitta bayi yana kuma halittar ayyukan bayi sai dai menene halitta bayi menene kuma halitta ayyukan bayi an yi saɓani kan tafsirai daban-daban dukkan musulmi sun imani Allah shine mai halitta amma sun yi saɓani kan tafsirin halitta mujbira daga cikin kashe-kashen masababi na sunna na aƙida mujbira da ashariya sun yi wani tafsiri daban shi'a sun yi wani tafsiri daban mutazila daga cikin aƙidun su ma sun yi wani tafsiri daban idan mun duba tafsirin halitta ubangiji da shi'a suka yi wanda yake shine matsakaici shine allah shi halicci halittu kuma shi halicci ayyukan halittu ta basu da halittu don haka ubangiji ya sanya sababi wanda wannan sababi din shi yana da tasiri a cikin samar da ayyuka sai dai tasirinsa da shi kansa dawar ubangiji ne ya samar da su misali allah halicci wuta wuta din nan tana da zafi zafin nan daga wuta yake sai dai da wutar da zafinta duk Allah ne halicce su inda wuta za ta kona wani abu za mu ce wuta ta kona wani abu ba za mu ce Allah ya kona wani abu ba idan kuma ka ce Allah ya kona wani abu sai dai idan muna nufin da wasu da wuta da mana Allah ya halicci wuta Allah ya halicci zafinta shi yasa wuta ta kona wani abu in ba da Allah ya halicci wuta bai halicci zafinta da wuta <clears throat> ba za ta iya kona wani abu ba yanayin da zai taimaka wuta ta yi zafi iska da yake akwai ta bushewa da nau'in mikidarin danshi da yake bukata domin a samu wuta dukkanin wa'annan halitta ne na Allah wanda ba don Allah ya yi su ba da ba samu wannan wuta ta kundu ba tana ta koda amma a shari'a sun cire sababi suka cire sababi cewa babu sababi ubangiji ne kadai sababi wato duk wani sababi wanda yake ba Allah ba to babu shi don haka wuta ba ta da wani zafi sai dai duk lokacin da aka kunna wuta sai ubangiji ya halicci zafi sai zafin ya kona wani abu wato babu sababi kenan ita wuta ba ta da wani tasiri zafin nan dai na Allah ya halicce shi a kai tsaye wutar ma Allah halicce ta kai tsaye a rike mana wannan shi ma za mu dawo baya mai bayaninsa amma mutazila suna ganin halittar ubangiji kamar halitta ce ta mai gini da bayan ya gini ko da ya mutu gini zai ci gaba da samuwa suna ganin Allah subhanahu ta'ala la za a kaddara babu shi yanzu halitta za ta ci gaba saboda mu ya riga ya halitta mabiya ahlul bait shi'a sun yi raddi ga ra'ayin mu'tazila kuma sun yi raddi ga ra'ayin ashariya koyi da tafarkin koyarwa ahlul bait jirgin tsira da manzon Allah ya bar al'ummar sai na zai tafi kitab Allah wa itrati ahlul Sha ce manzon Allah ya bar littafin Allah da ahalin gidansa a matsayin halifofi guda biyu makoma guda biyu ga al'umma na farko raddi ga ash'ariya ash'ariya da kuka ce Allah ne yake halitta ayyukan bayi kai tsaye kamar yadda imam ali yake cewa da ya kasance ubangiji subhanahu wata'ala duk shi ne yake yin ayyukanmu kai tsaye da babu ma'ana a saka mana da sakamako ko azabtar da mu da azaba sakamakon biyayya ko saɓawa, da wanda ya saba da wanda ya biyayya bai fi cancanta daga lada ba fiye da ɗaya su bai fi cancanta lada fiye da ɗaya idan ina so in dawo baya bari yi mana bayani kamar dalla-dalla na ɗaya bari mu ɗau misali kamar idan mai fawa burinji ko mai fawa ya yi yanka ya yanka nama kuma da wuka waye ya yanka wuka ta yanka ko kubarin ji ko kuma dan fawa shine ya yanka idan soja ba yaransa umarni ya harbi soja ne ya harbi ya kisa ko ko yaron soja wato komanda kenan ko kuma yaron komanda shi soji karami shi ne ya kisa imamiya sai suka ce ayyukan ubangiji kama aikin soja ne da kwamandansa komandan sai ba da umarni aka yi harbi a shirya suka ce me kamar me kamar aikin danfawa ne da wuka a aikin danfawa ita wuka ba ta da wani me ba ta da wani rawa da ta taka kawai an yi amfani da ita an yanka saboda ba ta da irada amma aikin soja fa shi wanda ya harbi yana da irada tunda ya san mai laifi ne ya harbe shi za a iya kama shi a hukunta shi kamar yadda kwamandansa da ya ce ya harbi za a kama shi a hukunta shi dukkanin sun cancanci uku ba kamar yadda da wanda suka kashe kamar dan fashi ne sun cancanci yabo da girmama da lada na musamman da karin ma mukami akan ayyukan da suka yi na kare al'ummar ƙasa daga sharrin masharranta kenan sai mu ga wa'annan abubuwa guda biyu a fili suke da bambanci da wuka ta yanka alade da kuma wuka ta yanka rago an azabtar da wukar da ta yanka alade aka kuma sa wukar da ta yanka rago aljanna da ba ma'ana a cikin wannan aiki babu hankali a cikinsa domin me domin wannan wuka din ba ta da wani zaɓi ba ta da komai a kan kanta me ma'anar a sa waccan wuka a huta saboda ta yanka alade wannan wuka a sata aljanna saboda ta yanka rago dukkanin maha masu hankula suna ganin wannan a fili kuma za su yi sa to haka ne al'amuran yake wannan misalin mai wuka da kuma wuka shine abin da shari'a suka ce misalin soja da kwamandansa shine abin da shi'a suka tafi a kai bisa koyar albert shi ya sa da ashariya suka cire sabab suka cire tasirin sabab sai shi'a suke imamiya suke musu raddi koyarwa a halbayar cewa da ya kasance haka ne da ba ma'ana Allah ya sa kafiri wuta ya sa musulmi aljanna me ma'anar ya yi sabo da mutum sannan sai sa mutumin wuta ya aikin lada da mutum sai sa shi aljanna me ma'ana haka ba ma'ana Tana shi wannan mutum ba shi da wata masuliyya da yake nan wannan mummunan abu na ɗaya kenan shi ne raddin da Imam Ali wani da ya ce to idan dai kaddara Allah ce take jam to mu koma gida mu kwanta sai Imam aliyu fahimci wannan bai bai fahimci ma'anar kaddara ba ya ɗauka kaddara tana nufin tilastawa kamar wuka ce Imam aliyu gaya mishi da ya kasance haka ne da ba ma'anar lada da zunubi da ba ma'anar aljanna da wuta har ce wannan magana ce ta jahilai masu saba ubangiji wanda ba san Allah ba ma'ana da wannan yi amsa wannan da ciji da yake cewa in muna tafiya ne da kaddara Allah zuwa yakin sifayin mu koma saboda ya tambaye mamal ya ce da kaddar Allah ne muke tafiya ce eh da kaddar Allah ne muke yaki eh yace to mu koma wato tunda Allah ne yake mu koma shi zai yi sai mamala ya fahimci mu yi kuskure ya fahimta sai nuna masa Allah ke yi amma mas'uliya ce ta mu yi idan muka yi Allah ne amma da wasu dan mu idan muka bari Allah ne bari amma da wasu dan mu shi yasa mana da dufi mana da zunubi za a iya kama mu za a iya azabtar da mu kuma yayi daidai idan muka yi daidai za a iya ba mu lada kuma yayi daidai amma idan wancan tsohon maganar da ya faɗa wacce ta yi daidai da tunanin a shari'a haka ne da ba ma'ana ne ma'ana waccan wukar ta shiga aljanna waccan wukar ta shiga wuta amma da ma'ana wancan sojan a cikin shi wancan kuma a saka mishi saboda wancan ya yi biyayya cikin kyakkyawa wannan kuma ya yi biyayya cikin mummuna wannan zurfin magana yana da kyau mu fahimce shi ta hanyar wayannan misalai babban amsa amsa ta biyu bayan wannan da zama ba a shari'a shine da ya kasance ubangiji haka ne yake ayyuka da shi kenan wannan kaskantattun ayyukan da Allah ke su kenan idan zai da ya ci abinci Allah ne ya ci abinci idan zai da ne ya sha ruwa Allah ne ya sha ruwa idan zai da yi wal iyaz billah kusanci matarsa Allah ne ya kusanci mata zaid idan da ya haifi idan zainab matar zaidu ta haifi 'ya'ya Allah ne ya haifi a tunda Allah shi ke ayyukan duka shi ke haifuwa shi ke wal kusantar matarsa matar zaid idan idan matar zaid ta shayar da ɗan Allah ne ya shayar da shi nono wa ke da jur'ayi wannan magana a wannan saha mai tsarki ta ubangiji wacce ba ta da shariki ba ta da tawaya ko ƙwarzani babu tawaya da nukusani ko kwayar zarra idan zai da ya yi sallah Allah ne ya yi sallah idan amru ya sha Allah ne ya sha giya wal billah wannan lamari ya munan sosai don haka kenan magana ash'ariya kuskure ce idan ash'ariya suka faɗi wannan magana sai mu ce kun yi kuskure akwai mas'uliya akan zaid da amru da bakro kuma Allah ya yi su da zaɓi shi sa inna Allah la yamuru bil fasha Allah ba umarni mummuna zaid ne me yake mummuna amma Allah bai ce ba yana da zabi Allah bai tilasta shi ba mu tilas mujabbira da sha'ira wannan tunanin nasu ya ɓaci ya faɗi warwas duk da majbira sun tafi akan tunanin kai tsaye shari'a kuma sun kawo tunanin ta hanyar rushe asbab babu asbab Allah ne halicci bayi ya halicci ayyukansu kai tsaye shi ya suka ce Allah ya bayi ya halicci ayyukansu bale da wasiɗa wato wannan ayyukan bayi suke yi amma ba dan Allah ba zai yi kudura da ilimi da tunani da nufi da lafiya ba da bai yi sallah ba ba dan Allah ba amuru kudura da tunani da lafiya ba da bai ne da bai shagiya ba dukkaninsu mas'uloli na Allah subhanahu wa ta'ala akan bayinsu da wannan ne da kuma wasu bayanai wanda yake ba za mu suka su ba gudun tsawaitawa shi'a suka ba ashariya amsa kan wannan tunani na a filasci a cikin halittar ubangiji da cirewa su da wanda ke kewa izuwa ga jabar shi ya sakara da cewa la tafiyid za mu zo bayanin sosai mun zo maganar jabar in ya zama to akwai maudu'i babu tilasti babu kuma saki sakaka kamar yadda zala suka ce wanda za mu zo yanzu maganar su Allah bai tilasta ba ya halitta su ya halitta musu zabi ya ba su iko ya halitta ayyukan su tawasu da su amma ba ta hanyar tilasta, ba ta hanyar suna da zabi shi yasa ma yake da umarni da hani? liman sha'a minkum in yastaqim tarushe maganar ash'ariya wa ma tasha'una illa sha Allah tarushe maganar mu'tazila da zamu kawo al'amarin al'amari ne tsakanin wannan al'amura guda biyu sai zama liman sha'a minkum in yastaqim daidai ne wa ma tasha'una Allah sha Allah daidai ne shi yasa ash'ariya kawai da suka tafi akan liman sha'a minkum in yastaqim suka kasa fahimta wa mata shawala illa sha Allah mutazila da suka tafi akan wa mata shawala Allah sha Allah kawai suka ka fahimta liman sha'anin kan yastaqim sai shi a suka ce duka bi daidai ku ne ba ku san ma'anar ba fassara ce ko kasa saboda me ba ku bi jirgin ruwan annabi Nuhu ba na ahlul bait wanda suka bayanin wayannan muradin wayannan ayoyi da ɗaruruwansu da dubunansu da suke cikin Qur'ani Wa وما رميت إذ رميت وما رميت tunanin ashariya izramaita tunanin mutazila walakin Allah harama tunanin ashariya idan ka ɗauki wa maramaita kawai dole ka rushe mai izramait sai ka ɗauwa ma ramaita walakin Allah ma ka rushe izramait idan ka ɗauki izramait kawai sai ka rushe mai wa ma ramaita walakin Allah ma dole ko dai ka ɗau tsakiyar kawai ka rushe farko da ƙarshe ko ka ɗau farko da ƙarshe ka rushe tsakiya sai ahlul baitu suka ce duka daidai ne tsakiyar daidai ne da farkon da ƙarshen ma duka ɗaya ne abin mamaki wannan daraja wannan gida da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bar mana manzo Allah ba shi jifa ba yayin da ya jifa shi ya jifa amma ba shi jifa ba Allah ne ya jifa ya za ka fassara wannan farko ya ce ba shi ya jifa ba ƙarshe ce Allah ne ya jifa tsakiya ya ce yayin da ya jifa <laughs> Allahu akbar ba wanda zai fahimci Qur'ani sai manzo Allah da kuma wanda ya gadaro sa Allahu akbar saboda haka sai mutanen da basu bi wannan tafarki na albaita ba suka mauci. suka rikirkice kar suka yi bayanin komai cewa lajabar wala tafiyid idan ka gyara tauhidin khalikiya cewa Allah ne mahalicci shi kadai to za ka yi daidai a aƙidar jabar da tafiyid ka ce ba jabar ba tafiyid amrun ne bainal amrayn wani abu ne daban ba wannan ba ba wannan ba biyun ne duka da tafsirin da ahlul baiti suka gabatar da tafsirin da imam ali ya bayar da tafsirin da zuriyar manzon Allah sha ɗaya bayan sa suka bayar halifofin sa sha imam ali da halifofi bayan sa sha ɗaya daga zuriyar manzon Allah su ne suka shakkala sha biyu kenan da shi yasa maganar mutazila mai suke cewa mutazila sun kwatanta da mai gini kamar yadda muka kawo kuskurensu shine da suka ɗauka halitta Allah kamar kwatanta misalin gini ne da mai gini alhalin mai gini kafin ya gini akwai kasa, akwai bulo akwai karfe akwai waya akwai komai ya harada ni. mai mota kafin ya mota akwai karafa a ƙarƙashin ƙasa ya fito da su yanar ka ya yi abubuwa daban-daban ya sarrafa su ne ba babu su bane ya samar da su shi ku Allah nau'in halittarsa ya saba da nau'in mutane su mutane ba ma halitta suke ba suna haradawa ne amma shi ubangiji daga rashi ne zuwa akwai shi yasa sai ya kasance ubangiji subhanahu wata'ala idan yi halitta ubangiji subhanahu wata'ala idan yi halitta ya kuma halitta mata mai ya halitta idan da zai kautar da kansa daga wannan halitta kifta ido da za ta tafi misalin da zai fi kusa-kusa da tunani kamar misali surar da take cikin kwakwalwarmu tunanin da ke kwakwalwarmu da rayukanmu nafs ɗinmu rayuwarmu ranmu tana tunani da mutum zai tuna wani gari yanzu misali mutum ya tuna wani gari kamar ya tuna makka ko ya tuna madina ko ya tuna Betul muqaddas ko ya tuna kufa ko ya tuna basra ko ya tuna mashhad ko ya tuna birnin kum ko wani gari daga cikin gaban da ya sani a daidai lokacin da yake tunanin ransa tana damfare da wannan tunani tana ba shi samuwa shi wannan tunani da zarar ya kautar da kansa daga wannan tunani ransa ta kauce daga wannan tunanin gaba ɗaya kaucewar da za ta daga wannan tunani yana nufin wannan tunanin a rasa shi a lokacin shikenan ta manta da shi ta tafi da shi da haka nan ubangiji subhanahu ta'ala da zai kibta ido ya gafala daga wani abin halittarsa da ya zama babu kibta ido da zai manta wani abin da ya halitta da ya zama babu shi yasa Allah ko da shi wa ala kulli shay'in shahid mai halarta ne akan komai wato kowane sakan yana nan yana sanin yana kwararo samuwa ga dukkan samu Allahu shahid ne awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli shay'in shahid ubangiji shahid ne mai halarta ne akan komai ibta ido baya ga fala baya mantuwa ko da yaushe yana shuhudi akan komai yana ishrafi yana ishraki akan sa to don haka kenan ashe za mu ga cewa a batun da muke na a samarwa da ubangiji yake yi ya saba da nau'in abinda mutazila suka tafi a kai ubangiji subhanahu ta'ala ba illa ce mu'idda ba ma'ana mai samarwa wanda yake haɗawa shi illa ce mujida alfa'ila shi mai samarwa ne kamar yadda yake a yaren falsafa ana cewa da mai samarwa al'illa abinda ake samarwa na ce mishi ma'alul bangiji fa'il ne mai aiki ne daga rashi zuwa samarwa mujid ne mai samarwa ne ba mu'id ba ne wanda yake tattara abubuwa ya haɗa hadarin maganar mutum zai ga maganar mutazila kamar wasa ma eh, imaman ahli bayt sun kira wannan tunani na mutazilanci da majusanci da yake ana ce mutazila kadariya ko suna cewa kadariya? shi yasa aka samu ruwa da suke cewa qadariya su ne mai majusa hazil umma saboda sun cire hannun Allah daga samuwa da ci gabanta cewa Allah ya ya bari sun ci gaba ne da samuwa su ne a kan kansu suke samar da komai ba tare ne wani hannu na gaibi na ubangiji ba kai mutum zai mamaki me yasa zila suke da tunani shi wannan tunanin sun yi ne suna masu raddi ga shari'a so da a tarihi tsakanin zila da shari'a da'ima akwai rikici mutazila sai zamanto suna raddi ne su ga mai ash'ariya suna raddi ga shari'a wannan raddin da suke ga shari'a sai jawo mutazila suna ne suna duban mai ashariya suka ce sai su yi raddi opposite don sa kishiyarsa alhali ba dole ba ne kishiyar shi ma ra'ayin ashariya ya daidai kamar yadda nazarin ashariya ya daidai, ba mamaki kishiyarsa ma shi ma kuskure sai suka ɗauka kisa shi ne daidai bayan da kishiyar wannan tunanin da shi tunanin na ashariya duk kuskure babu batun cewa Allah ya cire asbab babu batun kuma cewa mutane su su ne a kan kansu suke ayyukansu balantana har abin da su zala suke jura a kai sai mutum ya mike sai ce gashi na miki ba tare da wani iko na Allah ba na tafi ba tare da iko Allah ba na yi tunani ba tare da iko Allah ba ya iyaz wannan ya muni sosai ba kai sakai wani motsi ba sai da ikon Allah kamar da kuma motsin ka ba ne Allah motsin Allah ba balantana a jingina ayyukan ka zuwa ga ubangiji sai zama Allah ne ke ayyukan ka munana da ayyukan ka kyawawa ba wannan ba wancan duka biyu wa ma ramaita ramait walakin Allah rama ba jabar ba tafid fassara ce mai kyau tsakanin al'amari biyu Allah shi bai shi halitta shi ayyukansu amma ya sanya asbab inda sun gyara nazariyar ashariya da cewa akwai asbab shikenan nazariya ta gyaru a sai suka tafi me batun cewa su wannan sababai din mustaƙillai ne a ayyukansu sai suka cire hannun ubangiji daga ayyukan bayi sai suka fada mummunan abu kuma a wani bayani da muka yi kwanan nan shekarun jijiya a cikin bahasin akida da muke yi mun yi bayanin cewa wannan magana ta mutazila ita ce irin maganar da yan birahima da andinin hindu suka yi suka cire hannun Allah daga ayyuka suka ce akwai sharri kuma sharri din nan yana da samuwa tasa ta kansa kuma shaidan ne yake yin sharri so da haka shaidan ma ubangiji ne mai zaman kansa duk da sun tafi akan Allah ɗaya ne shine kuma yin shaidan amma sai suka ce shaidan sai samu karfi shi ma sai zama ubangiji sai suka ce sai Allah ya yi wani ɗana su domin ya kare shi daga sharrin shaidan sai Allah ya zama shi da rauni kamar dai sifofi da a shari'a suka tafi akan su suke ba Allah wannan iko na yin wannan abuwa wanda in ba su ba zai iya ba haka su kuma suke ganin wancan ɗaya zo ne domin ya kare Allah daga sharrin sifa wato shaidan ubangijin sharri wannan shine akidan majusawa akidar sanawiyya shine akidar su akan ahriman da yazdan yazdan ubangiji madaukaki da ahriman ubangijin sharri ko shaɗan kaga da maka kira shi wanda yake sharri da kuma ɗan shi da zai zo mai suna social addinin majusanci da social da zai zo domin cetar duniya daga sharrin shaidan wato ahriman da haka za a ga akidu sun zo daga asasi irin wannan maganu ne idan ka cire hannun Allah ka ba halittu zaman kansu cikin halitta to shi mutum ya gama yawo cire hannun Allah cikin halittu yana da hatsari babba musiba ce mai girma sosai don haka ubangiji subhanahu wata'ala ba kai saka cire hannunsa ba dukkan abin da bayi suka bai sai faru ba sai da mai sai da nufinsa da iradarsa da ikonsa bai bar bayi haka nan ba kamar gini da yake ci gaba da a yana na yana kura musu a kowane sakan kibta ido idan ya bari za su kauce za zama babu gaba ɗaya za su tafi duniya babu za su narki za su zama babu gaba ɗaya za su tashi kamar turre kaf za su kauce su zama babu ma gaba ɗaya wannan yana buƙatar ɗan zurfafa tunani sosai don haka ubangiji shi kadai ne mahalicci kuma Allah subhanahu wataala cikin wannan halitta tashi shi ya halicci ayyukan bayi da wasu dabbayi don haka masuliyar ayyukan bayi tana kan saboda su suke ayyukan su da karfin da Allah ya ba su da iko da ilimi da samuwa da yake kwararo musu gaba daya ba su safusta daga cikin ikonsa ba don haka ko sun yi jifa ubangiji ne ya jifa saboda mai shi ya ba su wannan ƙudura da ilimi da samu haska jefa wannan raddi ne mai yankakke ga mutazila kamar yadda ma ta sha'una illa yin sha Allah raddi ne yankakke gare su sannan kuma raddi ne yankakke ga ash'ariya cewa liman sha amin an yi saƙi mutum yana da rawar da zai taka wajen samar da ayyukansa da munanan ayyukansa da kyawun ayyukansa ubangiji bai kasance ya mai da shi kamar wuka ne da yake yanka nama da ita a kamar soja ne da yake ba umarni mai kyau kuma yana da iko ya bari kuma yana da iko ya bari amma duk ikonsa da mashi'arsa karkashin mashi'ar Allah da ikonsa domin Allah ya bashi wannan duka to da wannan zamu ba da sura mai kyau game da halittar ubangiji ba za ta kai zuwa ga tabewa ba ba za ta kai zuwa ga kafirci ko shirka ba ba za ta kai zuwa ga jahilci ko kaskantar da ubangiji su wata wata'ala ba ta jingina masa munanan ayyuka na bayi ba za ta kai zuwa ga rushe sakamako ba aljanna da wuta domin idan ya kasance kamar da shari'a suka faɗa aljanna da wuta za ta zama ba ta da ma ma'ana da ma ma'ana wuka ka sa waccan wuka aljanna wannan wuka wuta to wannan shine takaitaccen bayani game da cewa Allah maɗaukakin sarki a halittawarsa ga yadda yake samarwa domin mun samu kamar minti talatin da 32 yanzu minti goma na ƙarshe akwai wani tambayoyi da aka yi wanda ya sa muka tuna game da wata magana kan sifofi don haka yana da kyau mu dawo kan magana sifofi cikin wannan na minti na goma na ƙarshe sifofin ubangiji da ake siffanta su akwai waɗanda sifofi ne da ake kore ubangiji su ba muna ma'ana ba muna magana da ma'ana sifofi salbiya ba wannan daban suke idan ka kasa subutiya da salbiya subutiya da salbiya kamar sifa ta samuwa ko rashi samuwa subutiya ce ta tabbata ga Allah salbiya kuma wato korare sifa ita ce kamar rashi Allah sami ne ba rasashi ba Allah masanyi ba jahilci ba jahili ba Allah mai iko ne ba gajiye ba ne sai wannan ta tabbatar da kamal ana ce mata subutiya shi yasa ake ce mata siffar kamal ake ce mata siffar jamal waccan kuma salbiya mai kore ake cewa siffar jalal tana yin jalalin tawaya tana ture tana yayi tawaya ne daga ubangiji idan muka duba wannan siffofi guda biyu sannan kuma muka sake duba wasu siffa da wata ma'ana da wata ma'ana daban wacce ma'ana cewa akwai siffofi da ake jingina Allah siffofi na dadi akan zatinsa wanda ashariya suka jingina masa wanda muka ce Allah ba shi da sifofi na daɗi domin da yana da su da ya buƙace su kenan da ya zama buƙaci da ya zama naƙi sai tauyi yana buƙatar mai kammala shi sai zama yana buƙatar wani ubangiji da muka ce a fili Allah kaɗai ne sifofin nan sai sifantu da shi ne kuma shi ne dukkaninsu kuma su ne shi ba yana da wata ƙudura daban ba shi yasa imam alaihi salam ce fa kamalul ikhlasi lahu nafayu sifati an kamalar ikhlasi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kore mashi irin wannan sifofi cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya siffantuwa da siffa za'ida irin ta ashariya wacce shi suka jingina masa ita Ubangiji baya siffantuwa har ila da sifofin da ake ce musu sifatul khabariya wanda Um, wahabiyawa ahlul hadis suka jingina mishi su ahlul hadis wanda daga baya suka zama su ne a ake ce musu hambaliya daga baya kuma suka koma su ne mai wahabiyanci a yau a yankunan mu yakan je da sunaye daban-daban ko a kira shi Salafiya, ko a kira shi izalatul bid'a ko a kira shi ansaru sunna da sunaye daban-daban dai da wahabiyanci ke da su a yau ko a kira shi da sunaye daban-daban a nan kasashen asiya yana da sunaye daban-daban ko ya ɗau makami a kira shi da alka'ida ko taliban da irin wannan sunaye da ake kiran sunan wahabiya da su a gabas ta tsakiya da gabas mai nisa wanda kalmomin siyasa da ɗaukan makami suka shiga ciki duk irin wannan to wayannan sun tafi akan sifatul khabariya da suke jingina Allah ta yadda hatta da hadisan da suke ce Allah saurayi ne wanda yake da gim wanda yake ba da gim yana da gashi mai lankwasa idan ka kalli 'yan Sri Lanka exactly irin gashinsu da baki-baki irin nasu exactly shi ne aka tabbatar wa sifofin Ubangiji kuma wahabiyanci ya yarda da wannan sifofi kuma yadda Allah haka yake wahabiyanci ya yarda Allah a sama yake wahabiyanci ya yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala ana ganin shi na wannan ma a shari'a sun yadda ana ganin shi da duk ya yadda da cewa yana sakkowa daga sama ta bakwai zuwa ƙasa ta bakwai eh, ta hudu ko zuwa ko zuwa sama ta hudu zuwa sama ta ɗaya sannan ya koma har ma ibn taimiyya shugaban su a na wahabiyanci da salafiya yana kwatanta yadda ya sako da kan mimbari da yadda yake hawa bisa mimbari da kwatanta sakowar Allah da hawansa da dai sauran sifofi na jiki to shi sa imam ali alayhi yake cewa fa kamalul ikhlas lahu na fai sifati an a cikin wata hudu basu da ke cewa asasuddin ma'rifatullah asasin addini shine sanin Allah asasin kuma saninsa shine kadai tashi to sai fara cewa kuma kamalar ikhlasi gare shi kadaita kamalar kadaita shi ne kuma ikhlasi gare shi sannan sai zo da magana cewa kuma kamalar ikhlasi gare shi ne ko bare masa sufofi shine muhallin da muke so mu ce awwalad din ma'rifatu wa kamal ma'rifatuhu at-tasdiq bi wa kamal at-tasdiq bihi tawhiduhu wa kamal tawhiduhu al-ikhlas lahu wa kamal al-ikhlas lahu nafai sifatan wannan shine mahallin da muke so mu magana kamalar ikhlasi ga Allah shine kore masa sifa duk wata sifa da take wani jiki ne shi dole a kore Allah shi Allah ba jiki bane ba siffanta shi da zamani da wuri da makani da mahalli ba Allah ba abun ɗauka ba ne ba ya ɗauka wani abu ne Allah subhanahu ba jiki ba ne ba mutum ba ne akwai na'am wannan ahal hadis da sau kuma da su ne hambala wanda aqida suke da aqida ta koma wahabiyanci a hannun ibn taymiya ana ce mata salafiya ko wahabiya su suna kwatanta Allah exactly da yanda mutane suke kuma tabbas wannan an dauke shi daga Isra'iliyat idan ka duba Bible za ga yadda ake kwatanta Allah da sifofi irin na bayansa da sifofi irin na mutum hatta da kokowar Allah da Isra'il wato annabi Yaqub wal billah akwai hatta da miƙa da da gurrani kamar zaki akwai hatta da bayanar da ya a idanun yan isra'ila akwai to sai irin wannan akidu suka shigo cikin musulunci ta hannun kiristoci da yawanci suka musulunta da sunan musulunci a kirkiro musu kuma ruwaye abin takaici sakamakon kaucewa ahlul bait sai duk al'umma ta koma sai ɗaiɗai suka koma cikin bala'i wannan mummunan akidu korewa Allah wannan sifofi na jiki idan Allah ya ce wasu na ka bi na ka yi jirgi da mu da idanun ba yana yana da ido ba idan Allah ya ce yau mai kushafa an sake ranar da aka yaye kori ba yana nufin yana da kori ba yau mai kushafa an sake balarabe in wahala ta wahala zai gudu yana tattare zanen sa saboda ba zai iya gudu ba da zanen sa wahala ta yi wahala kenan sai gudu da a ce Kur'ani ya sauka da Hausa ne da Allah zai ce ranar da aski zai zo gaban goshi da ka ji an kirkiro hadisi an ce ana nan ana Allah aski sai ranar alkiyama aski zai zo gaban goshi saboda wahala ta yi wahala askin ya ki askuwa ba mu san reza miliyan nawa bane mala'iku miliyan nawa bane za su yi askin da yanzu ka ji ana mala'iku miliyan kaza ne za su yi askin kuma gashin yana fada wuri kaza sai rana kaza ta da irin wannan sai aka ta kirkiro mishi hadisi Qur'ani ya yi magana da larabci ne ƙori ba yana nufin Allah yana da ƙori ba da zai yayi ranar alkiyama da kafa da zai sa cikin wuta wal iyazu billah wato Allah yana da kafa kafan ma ai wuta ce sai ya ta ta kafa sai ya sai sa to in ya sa kafa wuta shikenan ta cika ba zai cire bikin inda zai ta zuba mutane tana cewa a ƙara sai ya sa kafa su sai ta ce ya isa ya isa wahala ta yi wahala wato wuta ta ji jiki ta sha wahala an sa mata kafa ubangiji har sai ta kai ta kawa ta amma da ubangiji a matsayin dan wuta kafar shi tana wuta wannan hadisi na ahlus sunna wanda wahabiyawa suka yi imani da su suka yi riko da su a matsayin abin na sifofi na haƙiƙa da ubangiji abin yayi muni tun lokacin imam ali aka fara samun wannan miyagun ɗabi'u miyagun aƙidu imam ali tashi bayani ya ce kamalar ikhlasi ikhlasi anan bayana nufin ikhlasi na ibada ba ikhlasi na kaɗai ta Allah shine a korewa Allah sifofi saboda mai saboda shi da kulli sifatin annaha أنها mawsuub wa shahadati kulli موصوف annahu غير Sifa, saboda dukkan um, shaidar sifa cewa ba ita ce mai abin siffanta ba ita ce Allah ba da shaidar mai sifanta cewa wannan sifofin ba Allah ba ne, musamman wannan yi fi kama da sifofin habariya da makayansu da kuma sifofin da shari'a suka kawo guda bakwai wanda suke nuni zuwa ga zatin Allah a matsayin sifofi masu zaman kansu wannan bayani game da sifofi a takaice kenan so da haka dole ne a kore Allah dukan ta tawaya Allah baya siffantuwa da sifofin tawaya sannan sifofin majaz na larabci ba sifofi ne da suke tabbata ga Allah ba ash'ariya duk da sun ɗan sun ce wannan sifofi Allah yana da su amma ba irin namu ba ba su kora komai ba domin mota tana da ido ba irin namu ba tana da hannu da kafa ba irin namu ba idan ka ce Allah yana da hannu yana da kafa ba irin namu ba yana da kaza ba irin namu ba ash'ariya yanzu ba su gyara wannan ra'ayi na ahlul hadisi ba da wahabiyawa ba su iya ba da amsa kan shi ba saboda me still da ya ba Allah jiki ya ba Allah kafafu ya ba Allah idanu ko da an ce ba irin namu ba har yanzu ba a gyara komai ba ba abin da aka yi ikhlasi a cikin tauhidi wato tsantsar tauhidi shine ne kore su gaba daya wannan shine akidar manzon Allah sallallahu alaihi wa ali da ahalin gidansa wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh